بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد ما كان هو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته muna gudun Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake hada mu a yau litinin 21 ga watan rajab a wannan shekara ta 1433 daidai kuma da 11 ga watan yuni watan 6 shekara ta 2012 miladiya za mu ci gaba da karatun wannan littafin mai albarka al'ashimawi a inda yake a darasin da ya gabata darasin na bakwai kenan maka fara magana akan abin da ya shafi as-sala ma'ana maka fara magana akan abin da ya shafi al-qism thani bangare na biyu na wannan littafi din inda ke bangaren farko shi ne abin da ya shafi tahara bangare na biyu as-sala maka bangare na kuma as-siyam kamar da bayani ya gabata mun fara magana ne akan abin da ya shafi shuruɗu sala shuruɗu sala ana buƙatar su mutum ya cika su tun kafin fara sallah kuma da ke ko shuruɗu sala sun kasu kashi biyu akwai shuruɗu wujub shaɗan da in mutum ya cika su sun sallah ta zama wajibi a kansa kai da har in bai yi ta ba babu wani ƙwaƙwaran dalili shar'antacce to lalle ilalla yana gaɓar afkan kafirci isa ya kiranta shuruɗu wujub dan mutumin da iya musun sallah ma ba wajibi ba ce har ya iya cewa sallah ba wajibi ba ce malamai suka ce za a bashi shi warantin ne na kwana uku ya tuba in bai tuba ba za a kashe shi haddan haka kawai sallah ya ce ba wajibi ba ce abu girman sallah ya fi inda ya kai kenan eh? yawwa idan aka ce haddan ku lura da ke ko duk abin da kaga an ce haddan to za ka yi gawar ne makawarta musulmi in dai kaji an karanta an karanta aka ce za a kashe shi haddan haddi kenan to za ka yi gawar makabarta musulmai ne ku lura ya yi musu wajibcinta da wani ya yi musu sallafa ba cewa ida wajibi ba ce ma'ana yadda da sallar kana jina da ko amma bai da wajibi ba ce yana ganin sunna ce musahabi ce ko kai ko ba kai ba amma wanda yake kwata kwata da yarda da sallah ba wannan za a kashe shi ne kufra kaga ba za a kai gawar kushewar musulmai ba kuma musulmai yan uwan shi ba su ci gadon sa ba tahrim din kenan da ake cewa haddan ko kufra in aka ce haddan yan uwan ba su ci gadon shi amma kuma ba lallai ne limamin gari ne sallah ba ba lallai ne fitattu a cikin al'umma su ne sallah ba kun gane bambancin ko wannan kuma shi ne darasin na shidda abin na takwas a cikin wannan littafin mai albarka za mu tashi a babu na bakwai babu fara'idu salati wa sunaniha wa fadailiha wa makruhatiha wannan babu yana dauke da abubuwa da yawa kenan babu fara'idu salah baban da zai mana bayanin abubuwan da suke su ne farillai a sallah yana jina da kyau abubuwan da suke farillai ne a sallah wa sunaniha babin da zai mana bayanin abubuwan da suke sunnoni ne a sallah karfin su bai kai karfin farillai ba wa fadailiha da kuma abubuwan da suke mustahabbai ne a sallah karfin su bai kai karfin sunnoni ba wa makruhatina da abubuwan da ba a son masallaci yi su in ga mutum yana sallah bai halatta yi kaza ba asalin waɗannan abubuwan da suke makruhatu salah suna rage ma mutum ladan shi na sallah kenan wannan babu yana da goyo kamar yana da fara'idu sala abubuwan da suke farne a sallah in aka rasa ɗaya a cikin su to sallar ta shiga matsala kun gano wannan da ke ko abubuwan da zai lissafa a cikin su muddin mutum ne sallah ya fi babu guda ɗaya a ciki to sallar shi ba ta yi ba in ma har kawai yi ɗin wallahi alam to lallai ilallah tana cikin matsanancin hatsari ta dole kenan wani ya nuna mana muhimmancin mu sa ido mu kasa kunne mu ji abubuwan da suke karkashin wannan don rashin su zai zama mutum da ya sallah ba kenan da ya sallah ba abin da yayi yi ba sunan sallah ba ana bin shi ya sake ne kuma da annabi tsira da mutu Allah tabbata zai yi cewa wannan mutum yace idda ka salli fa innaka lam tusalli ka je ka yi sallah dan da ke sallah ba kai kenan ba gyaran ta za a yi sabuwa za a yi sai ce ji fa salli fa innaka lam tusalli bai ce ka je kai kabari ba ko ka je kai ba a gaba dan wannan gara ne amma sai aka kore mai sallah baki daya dan ya bar abubuwan da suke farille ne a cikin sallah wa sunan ne da abubuwan da suke sunnoni ne a sallah abu na biyu kenan su waɗannan sunnoni ne kullum na ɗaya a cikinsu bai kai ƙarfin farilla ba amma idan aka haɗa su biyu suka zama biyu uku to ya suke kafin farilla ma'ana an mutum ya bar ɗaya a sallah ya sake barin wani to lalle lalla sallah ta shiga ta fara tangal tangal balle har ya kai gabarin abubuwa guda uku to sallah za ta iya shiga hatsari sosai da sosai wanda ke ko da guda ɗaya mutum ya bari ya rage lada kuma na bambanci farallai da sunnoni in mutum ya bar sunna ɗaya ya rage lada an yi farilla ɗaya sallah ce ba ta yi ba wa fadailiya da abubuwan da suke mustahabai da mukammilat ne abubuwan da suke cika sallah ne wanda kin mutum yana rage su to ya yana rage abubuwan da suke cika sallah in yana rage su wata rana sai ga yazo yana rage abubuwan da suke sunnoni da zai ga yana rage abu na dan babban barawa shi ne barawan da ke sata sallah shi shi ya kowa sata wanda ke sallar shi ke sace ina ba ta yi zance wannan eh kamar ta yi zai sace sallar shi mutumin da irin kuɗi bai ɗago ya ce sami Allah mai liman hami da wuri ya wuce ya ma ya ko da rarrafa ne mu ba ya sace shi ba mutumin da yake yana zama a sallah yana gama yana zama sai ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ko ta ya ba ya sace hiyar ya sace sirrin tawa ko asartawa mutumin da ya sallah babu matsuwa wannan shine an da ya gama sace sallar shi Allah ta'ala ya tsirin baki da wa makruhat ya da ayyukan da suke makarru ne a sallah in mutum ya kuskura ya aikata ayyukan da suke makarru yana aikata ayyukan da suke makarru a sallah to tara ya aikata ayyukan da suke haramu a sallah yin aikata makarruhan sallah kar ka manta barin mustahabban sallah yana rage lada kamar da aikata makarruhai a sallah yana rage lada kenan barin makarruhan sallah yana ƙara lada kamar yadda rage mustahabban sallah yake rage لا لا كما أبدا ما له يا زينا مرعا ذكر الله ده سنوني ده مستحبين ده مكروحين أروى بدايبه تو أروى لما تسين أكي سوى يقاني سوى أصلا كي ده زي السلة تكون لا أنت سلة أكي تاي لا أكي حد الواجب أكي حد الجائز حد الكمال كما إذا كنت ممكن شامل دانا إيمان لا بسكيش هو أكي إيمان الواجب أكي إيمان الواجب al-mustahab al-iman al-wajib shine iman da yake al-iman al-wajib shike hana dawwama a wuta amma baya hana shiga wuta bambancin in aka rasa al-iman al-wajib to sai kafirci ina ba ta mun gane wannan ne ko sannan kuma akwai cikakken imani wanda yake baya fitar da mutum daga musulunci amma yana da jini da hannu ai kuma magana magana ta ce kai amma wani ba shi da imani da irin abin da irin abin da ba irin ayyuka ne ba masu imani ba amma da za a tambaye ta ya kafurta zai ku ce a'a kun gane wanda da ke to kenan a sallah akwai abubuwan da in mutum ya yi sallar ta yi amma da ta cika ba to kuma abin da ake bukata shine ya zama mutum ya yi sallah cikakkiyar sallah lura da ke ku abin kenan da ake bukata yayi sallah cikakkiyar sallah sallah kamala ya Allah ta'ala ka sanya mu daga cikin su قال رحمه الله عز وجل فأما فرائض الصلاة فثلاثة عشر النية وتكبيرة الإحرام والقيام لها وقراءة الفاتحة والقيام لها والركوع والرفع منه والسجود والرفع منه والجلوس من الجلسة من الجلسة الأخيرة بقدر السلام والسلام المعرف بالألف واللام والطمأنينة والاعتدال قال رحمه الله ما لم الله تعالى تكون شرطا فرع يرحم شيء شيء فأما فرائض الصلاة كن في يا كاي جملة بعد تفصيل كنا كن قلت تفصيل بعد جملة في كاي أبن ولا أمل ملي ينزل إليك كل ولا إيه تكون أنت أبو غدا فرلي da sunoni da mustahabai da makarunai zai ɗauki kowane ɗaya ya amfani shi littafi ba wannan na kusa da eh eh ina littafin shi a turi yake aiwa ba shi فأما فرائض الصلاة أما فرلا صلى فالثلاثة عشر فرلاني دستو جراغو مشاغوكو فرلاني دستو جراغو مشاغوكو قال رحمه الله النية سيد تعالى ليس فاسكين النية وتكبيرة الإحرام والقيام لها وقراءة الفاتحة والقيام لها والركوع والرفق منه والسجود والرفق منه والجلوس من والجلوس من الجلسة الأخيرة بقدر السلام والسلام المعرف بالألف واللام والطمأنينة والاعتدال شكرا الله تعالى قال الله تعالى رحمه شيء الله يسأل الجنة لما كما أقول قال رحمه الله فأما فرائض الصلاة أما فرلا صلى وانده فرلا نتظن سوء أتكين صلى فثلاثة عشر to abubuwa ne guda goma sha uku abubuwa ne goma sha uku abu na farko anniyyatu niyya ya ce nufi da niyya shine a lokacin da ka tsaya tsaye ka ce Allahu akbar ka san wacce niyya sallah kai shi da abin da ake rubuta da hudurul qalb a lokacin da ka daga hannunka haka ka ce Allahu akbar to zuciyarka ta kudurta ga irin sallar da zaka to da inda da haka ban da hurtawa ne a baki to ba zai taɓa yiwuwa a haɗa kabbara ta kabbar da ihram da niyya ba lura ko zai iya yiwuwa ka hurta ta kabbar da ihram kuma ka hurta niyya a lokaci guda ba zai yiwu to wannan shine abin da malamai suke nufi suke cewa al-muqarana a lokacin da kace Allahu akbar zuciyarka ta ayyana sallar da za ka yi amma a lokacin da kace Allahumma inni a ada salatu da dhuhri taraka kitab iman imam Allahu akbar ka raba ka kula ka raba ba abin da ba so kenan abin so ake hada in ko so ake hada babu yadda za a yi ka furta niyya kisa duk malamai ba sai da furta niyya ba wani ɗaya ake magana shine lokacin da mahaddaci wanda zai aiki hajji. ya ce Allahumma labbaka umar wannan hurta niyya yayi ko kuma talbiya yayi malai suka ce ba hurta niyya yi ba haka ake daman ya kudurci niyyar a zuciyarsa yanzu da hurta ya yi hurta abinda fara aiki ne na aikin haji amma duk malamai kuma yadda da malamai duk malamai kenan na sha ta gudawa wanda ke hurta niyya fa ba kuma malikiya ne ba su da alaƙa da malikiya littafin ma da irin da ya da hausa aka rubuta shi ita kuma malikiya ba hausa take ba shi ne majmu'ul mulaki anan da karanta littafin ilmi ya sa tumafi fi ma ne wani kirkusa filmi saudi a ko wannan duk ba tara ne ba ba wannan shi ne karanta shi ne musulmi karanta karanta wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wurin sa tufafi da sauri da cire tufafi ina ga tafi da cewa da ke ko ta sai mu gane cewa niyya da furta ta ake yi ba ina da tafi wa al-qasd bil qalb udurin zuciya ka sha miya ka ce ta iya ko na tashi da zai zan gobe da amma ka fasa lokacin cewa sai Allah mai nuna wato an ko kafar ila gidan ba ka faɗa ba asali ma inda za a da mutum yayi abin da ba shi da niyya duk abin da mutum yi ba shi da niyya sai ya kira alkira tilasti ina ga kana kuma ciwon da kyau saboda baya cikin karatar musulunci wai mutum ya furta ne ya ce Allahumma inni nawaitu kaza domin ka'ida ita ce ga takbiratul ihram da kudurta niyya tare ake su isa malamin ce aniyatu wa takbiratul ihram ina fatan mun fahimci wannan da ke ko to wannan ce niyya shine kudurin da ke damfare da aiki kuduri da ke damfare da ke hade da aiki ma'ana da kace da a lokacin da za ka kabbara zuciyarka ta halarta wata sallah za ta yi tana halarta zaka ce Allahu akbar ka ka shiga sallah kenan sai malam ce wa takbiratul haram da kabbarar haram wai kabbarar nan mai ta haramta ta haramta duk abin da yake halas ko mafi yawan abin da yake halas halas ne ka sha ruwa halas ne ka ci abinci kuma halas ne ka magana mana magana asali ne halas ne ka amma magana cewar Allahu akbar ya zama haram ka sha ruwa ya zama haram ka ci abinci ya zama haram ke magana ya zama haram ka waiwaya ko da kada da ka juya wa ka biya maka so to amma kana cewa Allahu akbar haram ne ka juya baya isa yake na da takbiratul ihram kabbara kabbara da ta haramta saboda haka wannan kabbara wajibi ce don ita ce kana yin ta to duk abubuwa da namuwa sun zama halas مفتاح الصلاة الطهارة وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم شير السلام عليكم ورحمة الله شيك دائما وأن أبويا بسونا سنة حلت سنسو سير هكا مثل تعد مدر كونية أبو نبي تكبيرة الإحرام كبر حرام كبر حرام هنا تشير الله أكبر أما ما تقول هنا جوانا لك وما كبر حرام سيقضى حمية وانكبر حرام وانكبر حرام shi za mu gama karanta can can gaba daga hannu baya cikin farillai yanzu muna magana ne akan abin da suke farillai kenan da za mu hada gaba daya sai ya zama da cewa a lokacin da ka daga hannu haka ka lura da yadda na hada wasu na ya tsoro gaba daya su kallaci sama ba wai kai kabar haka ba kulura ko a ba haka ba ba zai rabu ka ce Allahu akbar ba za ka daga su ne haka Allahu akbar su zo daura da kafadarka ko kuma daura da kunnanka kun ga nan daura da kafada nan kuma daura da kunni kenan ba haka ba sannan ba haka ba ina ba kuma mutum kenan da ke kuma ku lura yadda yatsan suke su kallaci sama ai kuwa zai iya daga ko da iya daga shi ba yau ba haka za ka yi su Allahu akbar kaga yanzu kai takbiratul ihram ka bayyana ta kuma ka ajiya yatsunka sosai da sosai haka ake bukata na tun daga nan ne mutum zai fara rage abubuwan da suka shafi ladan sallarsa mun karanta magana tare da ku ta hasan bin atiya yake cewa mutum biyu za su iya yin sallah iri guda amma tazarar ladan da ke tsakanin su da mana ya fi tazarar sama da ƙasa mutum biyu za ku sallar asuba ka ga raka'a biyu ku karanta sura iri ɗaya ka ga adadin harkar ta iri ɗaya ko komai iri ɗaya amma adadin bambancin lada na mutum ya zama na ya fito zama sama da ƙasa saboda yadda kowa ya gabatar da abubuwan da suke a sallah ne su ma da ce wal qiyamun ha da yin niyyar a tsaye na shi ne da amana wal qiyamun laha da tsaya domin ta tsaya domin niyyar ina fatan zai tona da ke ko tsaya domin niyyar tsaya domin ka bar harama da kenan kenan mutum ya shigo masallaci tun tun tun tun in ya shigo masallaci abin da ake bukata shine ya ga ya tabbatu akan sahu amma ta yi zai kenan da kyau in ya tabbata akan sahu ya fuskanci alƙibala yana tsaye sai ce Allah sai ka bar harama kamar da bayani ya kamata wannan shi aka faso shi ne kuma abin da yake da amma yana shigo ya ce Allah ya kuwar Allah na kuwar domin malamai suna kama gana a kai wa qira'atul fatihati da karatun fatiha karatun fatiha wajibi ne a sallah ta da in mutum ya manta da karatun fatiha ba kana jina da ke ko in mutum ya manta da karatun fatiha ba har ya je raka'a ta biyu to wannan raka'a ta farkon nan zai zai sake ta ne zai kansu din ta ne هو يدب سلم يتنع فوصل قويد من اسمه تعالى هذا سلم ما فاش أي الله تعالى يسوي والقراءة الفاتحة ركعة الفاتحة قراءة الفاتحة على أن فدر هرمشي بمن قراءة القرآن كما إذا كبر حرمة بالعرب تأتي شو اللي أقول لك لك الله أكبر كما قلت الله أكبر بس كبر حرمة لما البيان هكذا إزية ولا سنتا ده هو ضمن مغانا أكيد هكذا إزية ولا سنتا yace ba a cewa kaza ba a cewa Allahu akbar yanzu da an ce to kuna karatu irin da irin da larabawa ba irin qur'anin da larabta da wasu aka saka da shi kaga an ce wanda kaje ana rera murya wai a'a ai haka ake waratul qur'ana tiltila haka aka saka da shi to wallahi jin wa man lam yujid alqur'ana fa huwa asim duk wanda bai tajwid alqur'ani ba zai yi ba karatu qur'ani ba haka Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Yusuf أم بقى الوقت الشرق وفرع هذا هو ذا آه هذا هو وتكاتين فاتيا ده عربي من من بكم ترى من من جانا من أهل من أهل جانا إيش وين ده كارا لفظ بكو يرجع صلى كذا كان بفاجأة إيش الحمد لله كل الحمد لله إله والله تبتي يعني الحمد لله إله ake ba الرحمن الرحيم da ake karanta fatiha mutum zuwa zai gaban mala alaka na mashi ita ƙa'idar karatu wal qiyamu laha da tsayuwa domin karatun fatiha kenan ba karanta fatiha a zaune inda ce shar'antacciya ta sa mutum ya zauna ba fatiyar a tsaye a karatun fatiha dole sannan a tsaya a tsaye domin a karatun fatiha shi ma domin inda wani dalili ne ya sa kamar da muka fara muka karatu babu guda a cikin al-akhbar qala rahimahullah wa ruku'u da yin ruku'i ana ba dan zuke da ke ko shi kuma yin ruku'i ana ruku'i ne mutum ya dore ta bayan sa baki da ba wai yi dore sama ne kuma shi dore kai kasa ba misali mutum zai ruku'i haka zai yi na farko ya kansa ya kunsa gaba ɗaya ya ware su karku ce na yi da kowa ya ware ya kunsa haka sannan ya kafa su a cikin gwiwa su haɗa su ina haka kai tsohon da jirgo mana sai ya haɗa amma kaga wani sai ga yayi rukuni haka kullum da ko ko ko rukuni haka suna ba da wani zuwa da jirgo da domin shi haka ba da ya so ya shi رحمه الله والرفع منه da tasowa daga rukuni kenan bayan ta yi rukuni haka bayan ta natsu sai kai Allahu akbar da yi zuwa rukuni haka ta ka sai ta sai ka tsaya haka sannan ka wuce idan mutum ya haɗe yana ruku ya zai zai ce Allah ma kawai sai ya wuce ka ga bai arrafa da ba bai taso daga ruku'u ba kenan yanzu ya ɗauke farin ɗaya daga cikin farin sallah sai ta sallah sallah ba ta hana shi komai illa salata kuma tana amin fashe wal munkar Wasu wasujudu da yin sujada ita ko sujada ana yin ta a kan gabai guda bakwai yana jira da kyau goshin ka tabbatar ya kai ƙasa da karan hancinka mai kenan biyu da tafin hannunka tafin hannunka guda biyu eh da haka za ka yi haka karka ce wata wanka haka za ka yi ƙasa kun abin

kuna jira da shi waɗannan goshin hanci ta tafuka hannu guda biyu gwiwa guda biyu da sababo a tabbatar da sun kai inda ake bukata misali ya tabbatar da yayi haka kuna jira kowa ya nuna kowa ya nuna kowa ne amma sai da wani ya yi haka هذا أقول هذا أمر الرسول كما سألت هنا وهذا يقول a ba a haɗa hannayen ana buɗe hannayen ba a haɗa ba a yin haka kuma ba a zuba hannaye a ƙasa ba a su ba su ne da mu gani sa mu kurma da sala subhanallah قال رحمه الله والسجود بين سجدة والرفع منه بتاسع ورد سجدة kenan bayan mutum ya yi sujada sai ya taso ya zauna kun kuna jima sannan sai sake komawa ya yi irin wacce yi ɗazu kenan da zai haka Allah akbar Allah akbar watan kuciya ke da abin da yi na kasu ne wa rafi'in minhu da tasowa daga sujjada قال رحمه الله والجلوس من الجلسة الأخيرة والجلوس بين زمان من الجلسة الأخيرة أزمن كرشي بقدر السلام زمن ديك برغدن يد متين زي سلم wannan zaman da zai gargadon yadda zai yi sallama iya gargadon wannan zaman shine wajibi abin da ya tsora akan wannan gargadon ya zama sunnar mustahabi درجنا والسلام بين سلمة شكوى المعرف بالألف واللام وأن أكسن يا مش ألف مش دام ألف واللام مش أداة تعرف كيف الحرف تعريف أو اللام فقط فنمط عرفت قل فيه النمط يجيب المالك ألفية شين المعرف وأن أكسن يعني ألف دلام لام شمسية كيف كتشي السلام عليكم ورحمة الله kuma assalamu alaikum wa rahmatullah ba a cewa assalamu alaikum wa rahmatullah kaga assalamu alaikum baka sa alifin da lamun ba assalamu alaikum kuna jira da kyau ko da garanci assalamu alaikum in mutum da ya haka ba fito sallar ta samu sannan kuma ta kamanta sallama ta yau da kullum da muke yi na tana da fuska biyu ko ka ce assalamu alaikum ko ka ce salamun alaikum ko ka ce sarai da za ka labi na yi da aiki na fa kul salamun alaikum ka taɓa rabu kuma alamun sai rahama amma in a sallah ne sai ka ce assalamu alaikum sannan kuma ba a sannan kuma ba a sa tanwi assalamun alaikum wannan babu shi a larabci da gaba ɗaya ma yana jana da kyau ko babu shi a larabci ba hada alfi walla da tuni a larabci as-sala kuskure ne ba wahan kuskure ne ba kuskure ne karara assalamu alaikum assalamu alaikum da sirri sirri sirri na السلام عليكم a wannan duka mutum kan nan muna neman assalamu muna haddul wajibi assalamu alaikum ina ji ko shine yace da alfin da lamun ka Allah ta'ala ya cikin malamin nan Allah ya rahamshe shi Allah ya sa huta Allah ya sanya aljanna ta zama kuma a gare shi qala rahimahullah wa tumaninatu da natsuwa shine a tumaninatu mutum ya natsu kowace gaba kowace gaba ya mutu a cikinta wani itidalu da daidaituwa kowace gaba ya daidaitu a kanta kuma ya nutsu a kanta ina kuma mabanci wani da ke ko amma za a ga wani yana sallah ka ga ka wuce shi yana sallah sai a tabbata ina ka bare wani zaka ce wallahi kayan goshi kamar yana nika ma wani kaya ne a soro don da ka fahimci sallah yake yi ko me yake garin za ka tsaye Allah yana haka yana haka yana haka shi kadai ɗaya kuma ga na tafiya shi ba haka ake yi kai kan da rabai ba ga iya bayanin sallah yake ko ko wani abu yake ba waɗannan abubuwan suna ɓata wa mutane sallah kuma sallah nan ba ƙaramin al'amari ba ce wassalamu al-mu'arrad bil alf wal lam wa tumaninatu da natsuwa mutum ya natsuwa a sallah su ba a san motsi ba a duk wani abin da zai kawo motsi shi ya zai kuma da malam da ake magana a kai duk wani kun ga karar yawan nan da take yi lokacin sallah kun ga karar da Allah ta Allah kiyaye ranar laira a ɗaya zuwa mutum adadin karar da ta rage ne na lana ba ita soke sallah ba a yadda irin ladan da ta cinye mai karar yawan nan Allah zai gane kuskurensa an sha maimaitawa an sha maimaitawa shekara goma sha biyar bayan na aka sama wannan ita to amma an shayar kuma abin zai nuna maka wannan maganar ko inda a ce an ba su appointment za su haɗu da wani babba sauran gwamna ne ko concept ne ko yayi tun suna shiga shi din da shi zai ciro wayar ya kashe da kai shi zai ciro ya kashe dama akwai mai jet inda ya zai gaba ɗaya security a suke ku ciro ku ku kashe ku ajiye sana ba musu zai yi sai da yana sai ya gwamna قال رحمه الله عز وجل والاعتدال مديري فوضع سنة لله بباب قوم شاء أكد ما إيه؟ له زينا منا إما قدا تابع آله قوم شاء مكي إيه انتنا آله قوم شاء مكي شكرا ما شاء شنو الترتيب غير فرائضها جيرا تفر الليل لما لم يتواصل الله كما جيرا تفر الليل كينا سيد كاية تكبيرة الإحرام سنة فارفاتيها ina ba don mutum in zo da ke ko inda mutum zai je ya fara fatiya sai ya kai fatiya gaba dai sai kina ai da ya kabbara haraba ba to yanzu in ya kabbara haraba sai sace fatiya ke ina ba don mutum ci wannan da ke ko قال رحمه الله وأما سنن الصلاة صلاة فصل عشر الصورة بعد الفاتحة في ركعة الأولى والثانية والقيام لها والسر فيما يسر فيه والجهر فيما يجهر فيه وكل تكبيرة سنة إلا تكبيرة الإحرام فإنها فرض كما تقدم وسمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد والجلوس الأول والزائد على قدر السلام من الجلوس الثاني ورد المقتدي على إمامه السلام وكذلك رده على يساره إن كان على يساره أحد والسترة للإمام والفز إن خشي أن يمر أحد بين يديهما قال رحمه الله yana da kyau mu rike farillance da muka kammala don tartibin da malamai suke Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi tartibi ne qayyim tartibi ne mai gaske saboda ne kun ga da malamai mana bayanin nan zai dinga yanzu ya kammala nashi kawai zai ce in ya gane cikin farillan sallah imamin kuma ya riga ya ta maka da farlan sallah din kamar me abin da ne ce mu rike su so zai da zara an ce ka kalli da farlan sallah za ka lissafa su annan shi da ka san me yasa tsoratar mutum ije ya rakkanuwa in mun gaba da rakkanuwa yace idan mutum ya yi rakkanuwa a cikin farlan sallah ne to da hukuncinsa kuma ka gana to da me da me kuma cikin farallai. ina ma da hukunci wannan ko kamar yanzu zai lissafa mana ainihin da suke sunnoni wanda yake surar kannuwa ta fi shafa mai nake ne da su ta fi shafa su suka fi shafar kabari da ba'adi domin farilla za a musu kabari da ba'adi in mutum ya bar farilla ba magana kabari da ba'adi ko dai ya sake sallar ko ya sake raka ina ga ganin da ya kai da ke ko ko ya sake sallar ko ya sake raka idan ya riga ya fita daga sallah ne sai kuna aiki gudun sallar da ya kammala din fa bai fatuwa ba to zama zai sake sallar inda zai ke ko idan yana raka'a ta biyu sai tuna raka'a fara fa bai mata fatiha ba to zama zai sake raka'a ne wannan raka'a ta biyu ita ce ta zama ta daya ina a lokacin da ya raka'a biyar kenan ne zai raka'a biyar zai da na zai raka'a hudu zai yi biyar ko kuma na zai raka'a uku zai yi kuma na kuma yin biyu zai yi uku domin ya yi irfa'i ya yi irfa'in waccan ya yi karshen ɗin wacce raka to wannan a cikin farmai nan sannan kuma bayan ya yi wannan sai a ce zai yi kabali ko zai yi ba bayan muna magana ne idan fasiya kenan amma na idan a cikin sallah ne ya cinye farilla aka gyara a cikin sallah kamar idan ya riga ya fita wannan sai magana gyara to amma sunnoni su ne ake musu kabali da bani Allah ba ta mun gane hisa hisa malamin nisa ba so kamar da su mustahabbai ba a musu kabali da ba'adi farilla ba a musu kabali da ba'adi saboda gina su wuce haka sai dai a sake mustahabbai ba a musu kabali da ba'adi kana gina da kyau kenan da ya gina kabali da ba'adi sunnoni isa ma na yin safar su tunda a gaban yace in mutum ya bar sunnoni guda biyu kai tsaye sai da an yi tambaya ta ce da kaza da kaza ba sai kana buru ko ba ta zo ka lissafa sunnoni iri gaba shi sai ya ce wa amma sunan salati fasna asha amma su sunnonin sallah to su goma sha biyu ne sunnonin sallah guda goma sha biyu sunna ta farko as-suratu ba'da al-fatihati as-suratu karatun sura ba'da al-fatihati bayan ka kammala fatiha fi rak'ati al-ula wa thaniya a raka'a farko da ta biyu a dukkan salloli guda biyar kaga asuba da maraka abinci shikenan magariba raka'a uku raka'a biyun farko za ka raka'a biyun farko za da sura haka na azhar haka la'asar haka isha ma'ana idan ce as-suratu karatun sura بعد الفاتحة بعد كمل الفاتحة في الركعة الأولى والثانية أركعين بين فرقه abin da yake an zo ibada kenan yanzu in ka karanta fatiha da sura a raka'o'i biyun karshe tana sanu mutum ya laifi ko bai laifi ba ya laifi in ce ya laifi sai ce a yanzu ya karanta qur'ani sai a ce ya laifi rikicin kenan da ake ta samu da mutane me aka garin cire ya tafi inda amurki da sai mutum ya tsaya inda aka umarce shi shi ne abin da ke haɗa ta al'umma musulmi tun da an ce a raka a biyun farko za a karanta fatiha da sura sai ka tafi sai ce ai duk haka Qur'ani kai aran nan ina ba ta aran mutum ka anan kai abin da ba a saka ba kuma sallar ka tana kansa dadi malamai wannan ita ce ibada in ba ka yi mutum nan in ba ka tsaya inda aka tsayar da kai ba to shin yanzu kai za a bai ta kenan ashe mutum yana jin cewa shi ba abdun bane shi ba bawa bane ai bawa shine wanda za a tankwara shi inda ake so kuma yau shi ne bawa al-mutai kenan amma wanda yake jin cewa shi inda aka ce a yi nan ba zai kai haka ba ko kuma sai ya ƙara to wannan yana misalin hal yana nuna cewa shi yana inkarin cewa shi bawa inda aka ba ai mana sai da ya masanta fi raka'atul ula wa thaniya a raka'a farko da ta kenan dai na da sura a raka'ar karshe ta magariba ko raka'ar biyan karshe na azhar da al'asar da isha mutum ya san ba kuma sallar shi tana cikin sallolin da suke kan hatsari kuma ya saba ma da ya saba ma ishmawi qala rahimahullah wal qiyamul ha da tsayawa domin karatun sura din kenan a karanta sura sannan a tsaya a tsaye domin a karanta sura wa sirru fi ma yusarrifu hakan nan asirtawa cikin duk abin da ake asirtawa shi ma ne ne shi ma sunna ne والسر da asirtawa fi ma yusarru fihi cikin duk abin da ake asirtawa abin da ake asirtawa su ne rakayoyin azhar tuka da rakayoyin la'asar tuka da raka'ar karshen magariba da rakayoyin biyu nisha waɗannan su ne wuraren da ake asirta karatu ku idan aka ce asirta karatu shine kayi karatun da kai kana jiyar da kullum ka yana jin karatun ina mutum kana ta yana motsawa kana jin karatu amma na ga ce bayyanawa shine ka dan ƙara murya kamar da kai za ka ji yadda kanka sosai ba yadda ba lallai ne ka kusa da kai ya ji karatu sosai ba shi ake nufi da bayyanawa kenan za ka ga kuskuren da idan mutane suka zo suka samu an yi yadda su ratu'o'i liman na yi sallama sai suka miƙe za su ciko sai ga masallaci gaba ɗaya ya ɗauki karatu sai ka je karatu wani yana ta shiga naka har wata ila ya tafi sai wata ila sai ya tafi rukuni sannan za ka samu ka karanta fatiyar haka ake kuma za ce wannan ya saba maka liman kaɗai shi yake da lasisin ɗaga murya don ya jiyar da kowa saboda haka aka hana kowa ma in karatu bayan sa ina wata mun gane karatu shi ya za a haka hana kowa in karatu bayan da ɗan shi kada aka ga lasisin ya ɗaga murya kenan ga ganin nan zai yi kokarin daga mabiya don ne sun saboda karatun sa ne aka ana mana su karatu wannan shi ne ka'ida wal jahru fi ma yujharu fi da bayyanawa cikin duk abin da ake bayyanawa abin ko da ake bayyanawa su ne rakoyin asuba baki daya da rakoyin biyun farkon magariba da isha waɗannan su ne rakoyin da ake bayyanawa ko mun yi bayanin yadda bayyanawa take قال رحمه الله وكل تكبيرة كسال الذكر كبر برن بتتكين سلة سنة سنة رجل رجل إلا تكبيرة الإحرام سيكي كبر حرم كبر فرق إلا فإنها فرض كما تقدم تو ونو كبر فرلا شيء كما يبقى بيانه سيبقى جماعة أما لا تقول كنا نعم كنا نزل daga ce Allahu Akbar ita ce ta tabbatar da ihram wannan kamar kowa a ba ta dauke ta nan wurin zuwa su jara a za zaka ce Allahu akbar maza ka bara ta nawa ta biyu ka bara ta farko a sunna a cikin sunnoni ba ka ce ka bara ta farko ba a cikin sunnoni zaka tafi za ka ce Allahu akbar kabara ta nawa ka taso daga sujjada ka ce Allahu akbar ka koma sujjada ka ce Allahu akbar ka taso daga sujjada ka ce Allahu akbar ya kuma masa kabar gani to ka sani kowace ɗaya da cikin waɗannan banda ne ka da rikin yana kuma tabi ana yana mata sun dace kuma fahimci wannan da ke ko ba wai in ka haɗa ka barbarin ne duka suke sunna ɗaya ba a'a kowace ɗaya sunna ce da zaman kanta ta yadda in ka bar guda biyu ka bar sunoni guda ma biyu kamar ya kamar guda biyu kamar zuwa su jira mutum ya manta bai ce Allahu akbar ba ka zuwa daga sujjada ya manta bai ce Allah akbar ba yanzu ya bar sunoni guda guda biyu kisa malam ce wa kullu takbiratin kowace kabbara sunnatu sunna ce illa takbiratul ihram sai dai kai kabbara harama fa inna fardun kama taqaddam to wannan farilla ce kamar da bayanai sai gabata قال رحمه الله وسمع الله لمن حمده دفع سمع الله liman hamida سمع الله liman hamida Allah ya amsa ma dukkan wanda sami Allahu liman hamida Allah ya amsa ma dukkan waɗanda suka yabe shi ko Allah ji eh Allah ya sami adam ma'anar azaba kenan Allah ya amsa ya Allah ka amsa mu sami Allahu liman hamida a wani lokaci kenan tagowa daga da kuri wannan lil imam da wanda yake liman zai wannan wal munfarid da wanda yake sallah shi shi kadai saurana al-ma'mum wanda ke koyi da liman shi ne zai faɗa haka ba kenan wanda ke koyi da liman ba zai ce sami Allahu liman hamida ba kuna Allah ma ta kuma mutu wannan da ke ko shi yasa shi ne amfani ta kusurin da malami ya ce lil imam wal munfarid da liman da wanda ke sallar shi kadai na'am a mutum bai kuskure ba amma fassara da malamai suka yi shi ne sami Allahu liman hamida Muhammad al-Amin Shankifi ya yi bayani a cikin surat a cikin surat al-Baqa da yake fassara abin wala wala za ta musa bil bayyinati fa mutakhassisun ijala min ba'di wa antum zalimun nan ne ran da da yake tafsir ya nasanta wannan tunan ya ta kanikancin lafazin sami'a Allah ba ta mutunta wannan da ke ko ya Allah ka amsa mana wal julusul awwal da zaman farko kana jira da ke ko zaman farko a sallar azhar da la'asar da magariba da isha kana jira da ke dan zaman asuba zama ɗaya take da shi baki da wazzaidu da zaman da ya ɗoru ala qadri salam a gargadon yin sallama min al-julus thani a zama na biyu kai ko zan da kuma da ba a zama na biyu malam ya ce wal julusu min al jalsatil akhira bi qadar salam zaman karshe mutum ya zauna gwargwadon yadda zai sallama shi ne abin da yake farilla to yanzu abin da ya koyo na gwargwadon sallama shi ne abin da wa salama da kuma mayar da sallama ga wanda yake koyi da liman shi zai ce wa raddul muqtadi da mayar da mai mai ala imamihi ga limaminsa ya mai mishi da mu assalama assalam ne maf'ulun na masdar masdar din shine rabt in ba ga wani cikin jumla ya dawo fi'ili kuma man ga al-maf'ul bihi qala rahimahullah wa radd al-muqtadi ala imamihi assalama kenan anan haka wata zalika raddu ala yasarihi haka nan kuma mai da sallama ala yasarihi da hagunsa shi wato nan al wanda ke bin liman in kana ala yasarihi ahadun idan a dama a hagun nasa akwai wani mutum guda sai ya mai sallama kenan yau zan zaka kallace yana da sallama nawa eh ta uku hagu in a hagu akwai wani wannan ba kira zamanin kenan ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum assalamu alaikum ɗauke na a shi wanda ake ta ce ana malikiya ana malikiya wani wurin aka nufa daban sai a ta cewa malikiya ake kuma yin aka nufa ma daban ina ba ta yanzu kenan da ke wannan sunna ne da ne yanzu yana gabar izinin Allah ne قال رحمه الله dan yace in kana ala yasari sa a kai mutum to kenan ba mutum mutum da ke kasan bango wanda bango eh idan yana bangon arewa kenan ba ba a masallaci kenan kaga da zai sallama can ba dan babu a can kenan haka nan kuma idan sunan bai cika ba in dai yana kan kusurwar arewa kenan shi ne ma'ana in kana ala yasari قال رحمه الله وسترة للإمام بسين سترة للإمام da teku walfazzi da wanda yake sallah shi kadai shine da mutum daya shine alfaz in khashya in sun ji tsoron an ya murra ahadin bayna yadayhi ma kada wani mutum ya zo ya huce ta gaban su sai sanya sutura dawa dawa da da mai sallah shi kadai manaja yawwa mamun liman ya ɗauki mishi saboda a lokacin da kake bin liman sallah sai ran ne gado ci ta gaba ka ka sani hannu kana sa hannu ya ce wannan sabon na fara ke ne to ka san sabon na fara ke kana daga sama za a gan shi shar shar shar shar da iska ta buga shi ko ga mara da matutuwa tutuwa da zaran liman ya ce Allahu akbar to idan sai da ganin ya kai bida ina zuwa da teku karka hana kowa ya sama kawai mutum zai zai huce ne mutum ci wannan shi ne ya ce sutura da sanya sutura yin imam da liman walfazi da wanda yake sallar shi kare in khashiya an yamurra ahadun bainahu bainahu in sun ji tsoron kada wani wuce ta gaban su nan liman da sauki ta ina ta liman yake da sauki galibi ne dama akwai irin kawamamme da aka ajiye mashi idan a idan jami'in farko ne a masallaci ina ba ta yi mai kenan da ke ko in kuma a jami'i na biyu ne ko sauran ne ko gefen titi ne ko mari yana ne wannan kuma daban sai ne yake daban da mutum ya shigo sai ya samu girka daga cikin kan masallaci gwafa daga cikin gwafa da ke masallaci ai mun su ko a ce fila eh sai mutum sai kusa ya zama da mutum ya sutura da sallah amma da zai yi ka tara ta hanyar da mutane suke wucewa ibtida'an ku lura ta. mutum yana shi da ka'idar ita ce ana bukatar in ka shigo masallaci za ka sallah ka tsaya ka kallaci geografin masallacin kafin ka kabbar harama ta ina ne za ka sallah ka babu wanda zai gifta maka ina fata mukan tona da ke ko ta ina ya ke sallah babu wanda zai jifta maka ta yadda karfe zo ka tara hanyar mutane kuma ka dinga sanya masa hannun haka dan ka'idar ita ce idan mutum ya yi sallah a inda ya kalwama kansa sai wani mutum ya ne zai jifta masa to dole shi in ya ki iya kishi domin shedanin amma kallaci hadisin in mutum ya yi sallah a inda ya kalwama makansa. amma kana zuwa gefen hanyar da mutane suke cewa ka tsaya kabar sallah kuma ka hana mutane sallah ka kai magana da mata usuri din kenan mutum yana da nashi gajiyawa to dan a lokacin da ka shigo masallaci sai ya tallaci ina ne wannan shiya wannan bangare a masallacin za ka wuce ba zai kabbara sallah ba tare da wani ya gifta maka ba in ko ga hanyar da mutane za su gifta maka ne tun kafin da kabbara sallah sai ka sallah sutura ka ko san babu da za ka sa sutura wani kuma ya ce a wai tsakaninta da sitirar zai wuce ya ga wannan mujrim kenan wannan ya zama shaidan kenan masu Allah salamatu al'afiya yanzu za a ce bayan ya su zo nan insha Allah mu sake karanto su ya ce wa amma sunan shalati fasana ashar fasana ashar goma sha goma sha na sha biyu يتي السورة السورة بعد الفاتحة في الركعة الأولى والثانية نعم والقيام لها والسر فيما يسر فيه والجهل فيما يجهل فيه وكل تكبيرة سنة إلا تكبيرة الإحرام إلا تكبيرة الإحرام فإنها فرض كما تقدم نعم وسمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد والجلوس الأول والزائد على قدر السلام من الجلوس الشام ورد المقتدي على إمام السلام وكذلك رده على يساره إن كان على يساره أحد وسترة للإمام والفز إن خشي أن يمر عهد بين يديهما شافع وما له شيء شافع وما له زي ما فضائل الشرع إيه إننا تن دب تهيئة يتي والتشهد سنة ولفظه التحيات لله الله متوضع شيء وانا متوضع هذا سيد ما جمع شاك فكانوا ولا المشاهد إذا وانت مشاهد سيجدك كذا مستحبا صلى قال رحمه الله وأما فضائل الصلاة فعشر رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وتطويل قراءة الصبح والظهر وتقصير قراءة العصر والمغرب وتوسط العشاء وقول ربنا ولك الحمد للمقتدي والفذ والتسبيح في الركوع والسجود وتأمين الفذ والمأمون مطلقا وتأمين الإمام في السر فقط والقنوت وهو اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ومثلي عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلق لك ونخلق ونترك من يكفرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونحفد بكسر الفاء ونحفد بكسر الفاء أسمى مفاء كسر وكتابة نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد إن عذابك بالكافرين ملحق والقنوت لا يكون إلا في الصبح خاصة ويكون قبل الركوع وهو سر قال رحمه الله وأما فضائل الصلاة أما مستحبا صلوني بدرجة ستكي ذلك سنون فعشا وسوق ده قوما من يفر الله قوم شاء متى هذا سنوني قوم شاء aha ashirin da biyar yanzu da mustahabbai goma talatin da biyar ina fatan da wannan zai sa ka ka kammala sai ka tsuru ka ɗauki rijista ka dinga sai ka rubuta su duka in ka zo ka ji duka sallah sai da ga ko wanda kana da shi kana ne ma'ana in ka san kai su sallah ina ba ga jira ba tun da suwa mana zai wai dan ka ji ka canne su ka hada su duka a cikin sallah ba wai nan ne ko sallah ko ba amma dai ka san ka su din ba قال رحمه الله واما فضائل فضائل جمع فضيله نعم na kowa da kowa su وما فضائل الصلاة فعشاء أما المستحب صلى قدا قوم مستحب نتركه رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام ماذا هنا يجد بيو ألوك تند ذات كبر حرام كنت كنا ماذا هنا كبر حرام دبا kuna jira da kyau kowane mutum gashin kai shi ke هم daga hannun Allah ta lai ce wanda mutum kenan zai ce Allahu akbar ya manta sai da ido sai da ya fara karatu sai kuna ai daga hannu ba ya sanar shi take sunna shi tana nan ba kabili kuma ba ba ba رفع اليدين قد هم يجب عند تكبيرة الإحرام على وقت الذي كبر حرام من شيء daga malamai suka ce daga hannu daidai da allon kafaɗarsa ko kuma daidai da kunnensa sannan ya su kallaci sama kar kuma zo da su baya قال رحمه الله وتطويل قراءة الصبح والظهر بصلي تكراتين سلر أصبع أزهر ina jina da ke ko karatun sallar asuba da karatun sallar azhar su ake yin tsawo ba su ake yi kaɗan ba kuma kuma ba shi yasa mun karanta sai na umar yake karatun sallar a raka'a ta goma karanta suratul yusuf a raka'a ta biyu karanta suratul hajj a sallar asuba eh wani sun haka kubanci wani da ke ko kenan wannan zai nuna ana yin sallar asuba ne a farkon lokacinta a yanzu haka sallar asuba ta ta shiga karfe nawa kai ina in dai sallar magariba sallar asuba ce a ne da ba karfe biyar a ciki sai da hudu da ba biyar a ciki ba ma bukatar saura ba ma bukatar ba sai dai da hudu da hamsin ko hudu da hamsin da biyar ba su nan biyar gaba ɗaya a lokacin sallar asuba yanzu. Wani kuwa? ina faɗa maka karatu ne ko magana wannan zai tasiri ne ga masu azumi in dai za ka sauro karka bari karfe biyar ke da baka sauro ba eh na su ba eh eh kar mutum ya bari karfe biyar ya kammala su ba karfe hudu da minti hamsin karfe hudu da minti hamsin da biyar na wuraren alfijirai ke fitowa a nan garin da na a watan da ke gudana a yanzu haka ina fata muku wuce wannan da ke ko to ya ga yanzu kenan idan aka ce idan aka ce hudu da minti hamsin a da minti hamsin da biyar yake hudowa bayan an kira larani sai ya kira sallar asuba hudu da minti hamsin sai aka bada sai aka bada abin nan hudu da minti hamsin da biyar sai aka bada tazarar minti ashirin da biyar kenan aka tara sallar karfe biyar da minti ashirin ya zai gani za a karanta hajji da za a karanta mana za a karanta surukul hajji mutum ya haddace zai gani ta sauƙi wannan sura amma daman ka sallar sallar daman sai karfe abin nan biyar da minti arba'in ko biyar da arba'in da biyar aka fara gari ya yi bai kenan kuna jira da ke ko manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya kasance a asubahin ranar juma'a yana karanta alif lam as-sajda kaga shafi uku ce a raka'a farko a raka'a ta biyu yana karanta halata halal insan ina fatan kun tona da ke ko duk wannan yana nuna mana wata qulul qira'a kenan da tsawaita karatu a sallar asuba da sallar azhar wannan ne sunna duk mukammalat ne na sallah qala rahimahullah wa taqshiru qira'ati al-asr wal maghrib da takaita karatun la'asar da maghriba su ana bukata a takaita su ba a bukata a tsawaita su wa tawassut al-isha da yin shi tsakiya a sallar shi ba shi ba ba a قال رحمه الله وقول ربنا ولك الحمد دفق ربنا يا جد مو ولك الحمد تكر بدعا بريك تككيك كأي سنة الحمد لله رب العالمين وقول ربنا ولك الحمد دفق ربنا ولك الحمد للمقتدي جوابك كل بما kamar قال mai zai idan mai ce sami Allahu liman hamida kai sai ka ce rabbana walfazzi da mutum daya kenan mutum ɗaya in yana sallah shi kaɗai in zai taso zai taso ne da sani Allahu liman hamida in ya tsaya a tsaye sai ce rabbana wa lakal hamd kuna jira da sai kaga kenan zai yana ba magana ma yana miƙe kuma yana wucewa ka ga wani limamin zai rika ma ana sabani kana ta in ya taso daga rukuni kana taso tasowa shi ya wuce sujjara kana taso tasowa shi ya wannan يا أبو النور والتسبيح في الركوع ده يوم تسبيح أشكر ركوعي يا سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم والسجود ده تسبيح أشكر سجدة سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى أشكر سجدة وانا بين رجشكين أوكا تسبيح ده كان ما أقرأ في القرآن ركوعي ba a karatun Qur'ani a kenan sai mutum ya zai ce yanzu karatun qur'ani ne ba shi da kyau haka ake cewa in kun ce ba a yanzu a ce to yanzu isi da halin ne ba shi da kyau kawai ta kalmatin hakkin uri daga halbaku kullum shi zan akhdari a tashin farko na santa wa tafi inda amri mutum ya tsaya inda aka umarce shi nan ne yake nuna shi bawa amma a lokacin da yake ganin zai sa kenan yana da yana da shakkun cewa shi shi ba bawa bane kenan qala rahimahullah wa ta'min al-fazz da cewa amin din mutum daya shine al-fazz shine al-munfarid da cewa amin din mutum daya idan mutum daya yana sallah shi shi kadai ya ce wala dalil sai ya ce amin wal ma'mum da mamu kenan idan ne ya ce wala dalil sai ma mu ce mutlaqan gaba daya ma'ana a asirce da bayyane a karatun asirce za su faɗa a karatun bayyane za su faɗa ma'ana idan a asirce ne yunan yayi kai ma mu za ka faɗa abu ne idan a bayyane ne yunan ya karanta kai mu za ka faɗa in a asirce ne ana kai karatun asirce kai karan kanka ba mu ka je ba ta kuma za ka ce Amin. kun lura da ko wa ta'anin ba da damaitawa ba ba wai da damaitawan ne ba dan nan ɗayan biyu ne ko dai a yi mai gurguwar nasara a ce wa ta'anin farji da damaitawa mutum ɗaya wal abin da wai da damaita shi ne ya yi dama alhalin kuma ba haka ake nufi ba ta'amin shine cewa amin amana yu'amminu at-ta'min amana ya ce amin idan amana imamu fa amin idan ce amin ku ce amin kun da ke ku ko kuma a wurin dame ta sallama tunda in kai sallama za ta yi ta adama ta ce assalamu alaikum wannan ya sa sai ya kuma waɗannan wuraren fahimta gurguwar fahimta sai ya ga nan ya idan ya kai karatun fatiha sai ce amin ba ta wani gudu da gudu da ya ɗan nan wani gudu ya kama wannan rangajin a sallah babu shi a sallah قال رحمه الله وتأمين الإمام في السر فقط da cewa amin ɗin liman a lokacin da yake karatun sirrin kaɗai kene idan liman yana karatu a asirci sai ce wala bani zai ce amin kene da kai ma mun kana karatun sallah a asirce kuma ya ana yin karatu a sirce mustahabi ne kai maka ya a sirce in ka ce in ka tola da za ka ce amin malam ya ce faqat kadai kenan a nema in ya in yana karatu a bayyane in ya ce amin malam ya ce amin shi ba zai ce ba zai ce amin ba wannan mahallu khilaf ina ba dan zai tsoma da ke ko mahallu khilaf ne dan ne fatiyar addu'a ce ko ba addu'a ba addu'a ce to ai tun da addu'a ce da wanda ya addu'a da wanda ya ce amin da sun yi a addu'a isa sa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake addu'a Allahumma ummat ataka fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya rabbana yudillu an sabilik rabbana tumis ala amwalihim ala qulubihim fala yu'minu hatta annabi Musa yake cewa yake cewa da Allah ta'ala ya zai ce kar ujibar kuma an amsa addu'a ku duka da mai addu'a da cewa kun lura da ke ko kenan shi yasa tun da domin ya ce ke sai ka ce a nisa sai a faru a addu'a kenan sai dai wannan kiyasi da wannan ijtihadi hadisin da ke cikin bukhari ya yi magana ga kuma ce idan da ya ce ani ku ce amin kenan liman zai ce amin kenan kun yi in bi addu'a ce sai da ayi hakuri dan gana da kyau in aka ce a yi addu'a har gwamna shi shugaban addu'a ya ɗaga hannu ya addu'a sauran suna ce wa amin da shi ne addu'a ce kuma ta samu kusan da ke kawo da wajen da wani a ce bai yi addu'a da shi ma kuma ya zafi to ne ya addu'a a ciki sai kuma ana karɓo ana tare a gangan jiki kuma a zuciya an sha bamban kun lura da ke kowane abubuwa dole a magance su cikin al'umma قال رحمه الله سيما سيا معنيف أدر سيما دل سيما تاشي والأمود قرأتو على قمتكين إن شاء الله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك